mu dai damana akwai cikin garuruwa hamsin da shidda waɗanda su damana ya latabba su wani abu ba su ci ko shidda ba to cikin hamsin da shidda in shidda ta samu sai mu ce ba a samu ba din da waɗanda suka samu ma waɗancan sauran canza su tahiya kaga abin bai taka kara ba an lalube shi kenan an ce ai yanzu sai mu ce na farko mu kai kukanmu da Allah tunda an ce ba nan damana ta kare mutum mutum zai gami hannu biyu a'a a buga gabas a buga yamma kiran da muke ma al'umma su kwantar da hankalinsu tunda dai ko ba su da shi gwamnati za su kawo musu ɗauki bayan wannan ta fannin kiwo abin da muke so da su kaga dai ga matsalar abinci ga matsalar ciyawa yan dabbobin da suka mallaka ya kamata a rage su ba mu ce sai da kwata a rage su don a sayi abin da za a ci kuma a sayi ciyawar da waɗannan dabbobi za a kula da su kaga wannan daidai ne kuma kiran da muke ga masu hannu da shuni da 'yan uwanmu mazauna birane ko ma suna ƙasashen waje waɗanda allah ya ba su ba cikin ɓata dozi su kawo mai 'yan uwansu ɗauki mun san gwamnati tana yi matuƙa ko ma shekaru sun da ana yi su ne raba abinci ga waɗanda ya cancanta ga kuma sai da farashi mai rahusa shi wanda bai da shi tunda waɗanda tsohi bisa sabon jinin ne suke dogara su in sun tafi. an san cikin hatsari suke har kullum duk wanda ya bar gidansu balle ka bar ƙasar cikin hatsari kake amma duk da wannan tunda ba su da shi uwayensu ba su da shi dole ne su hita a tahi nema tunda noman ya kada mutane yanzu sata ta yawa ana sata dabbobin akwai yan masu da mota da ciyawa sai su watsa in dabbobin suka taho tunda babu ta sai sai ta tattara su hauda ga mota wannan ana shi sa'annan akwai masu moto wannan karhe biyu zuwa karhe hudu suke zuwa suna da momas yan magana suka ce mai son kayan ka dibara.